Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum mu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Gwamnatin mulkin soji ta Burkina Faso ta dakatar da ɗaya daga cikin mashahuran gidajen rediyon ƙasar. bayan da ya watsa wata hira da ake ganin tamkar cin fuska ne ga shugabannin sabuwar gwamnatin mulkin soji ta Nijar. An dakatar da gidan rediyon Omega nan take har sai illa masha Allahu a cewar kwamishinan sadarwa jin remtalba emmanuel a cikin wata sanarwa ya ce an ɗauki matakin ne domin kariyar mutuncin ƙasar gidan rediyon ya watsa wata tattaunawa da usman abdulmumuni kakakin wata sabuwar kungiya da aka kafa mai fafutukar dawowar shugaba muhammad bazum kan mulki sanarwar ta ce kalaman na abdulmumini na cin zarafi ne da ke kira zuwa ga tashin hankali da yaƙi kan 'yancin jama'ar ƙasar nijar da kuma neman dawowa da bazum kan mulki ko ta halin ƙaƙa. to sai dai a jiya juma'a gidan rediyon ya ce zai bi duk hanyoyin da suka dace domin kalubalantar matakin na dakatar da su matakin da ya ce sun saba wa doka da 'yancin bayyana ra'ayi da kuma 'yancin aikin jarida kasar bangladesh na samun karuwar adadin waɗanda ke mutuwa da kuma kamuwa da cutar mummunan zazzabin cizon sauro yayin da mutane sama da 360 suka mutu a wannan shekarar haka kuma an sami karuwar kamuwa da cutar da sauro ke yadawa masana sun ce watan agusta na iya zama mafi muni saboda yawan ruwan sama lokacin da kuma sauro ya fi yawan hayayyafa a cikin ruwa maras kyau da suke kwantawa a kusa da inda mutane ke rayuwa hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar a bangladesh ya kai 364 yayin da mutane 7,828 kuma suka kamu da cutar tun daga watan janairun wannan shekara. gwamnati ta tura kotunan tafi da gidanka domin sanya ido kan duk wani nau'i na kare doka tare da samar da ƙarin gadajen asibiti domin kula da mutane sai dai mazauna yankin da dama sun ce matakin da gwamnati ta ɗauka bai wadatar ba waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc an jiyo karar fashewar abubuwa da dama a faɗin birnin kif da safiyar jiya juma'a tun da farko magajin garin vitali klitschko ya buƙaci mazauna yankin da su shige matsugunan kariya daga hare-hare ta sama kuma jami'an ukraine sun ba da gargaɗin kawo hari ta sama a duk faɗin ƙasar sojojin ukraine sun harbo wani makami mai linzami a kusa da wani asibitin yara na birnin a jiya juma'a karikicin makami mai linzamin sun fada kusa da asibitin to amma ba a sami rahoton raunata wani ba a halin da ake ciki an rufe sararin samaniyar filayen jiragen sama guda biyu na rasha da ke bunukbo da kalugo na wani dan lokaci a jiya juma'a saboda zirga-zirgar jirage maras matuka to sai dai kuma tuni da aka sake buɗe filayen a cikin rahoton ta na leƙen asiri na yau da kullum game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce akwai yiwuwar gaske cewa wani adadin masu ba da shawara ga rukunin wagner za su halarci sa'ad da sojojin belarus ke gudanar da atisaye a yankin grondo na arewa maso yammacin belarus kusa da iyakokin poland da lithuania a jiya juma'a babban lauyan amurka merrick garland ya ba da sanarwar nada david west lauyan delaware na amurka da ke jagorantar binciken dan shugaban kasar joe biden wato hunter biden a matsayin lauya na musamman kan shari'ar sanarwar ta bazata ta zo ne yayin da jiya juma'a masu gabatar da kara suka bayyana a gaban kotu cewa an kai karshe da tattaunawar da ake yi da lauyoyin da ke kare biden kuma shari'ar na tafiya kamar yadda ya kamata. Ways wanda Trump ya nada yana binciken harkokin kasuwancin kasashen waje na Hunter Biden tun daga shekara ta 2019. Gwamnatin Biden ta ci gaba da aiki da shi domin ci gaba da gudanar da binciken. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da a yau za mu duba irin matsin lambar da kungiyar ecowas ke fuskanta akan irin matakan da take dauka akan kasar niger yau bayan jiya mulkin sojoji Toma wasu gungun 'yan boko a Najeriya da suka haɗar da ƙwararru daga ɓangarorin rayuwa daban-daban sun aikewa shugaban kungiyar ecowas wata budaddiyar wasiƙa a kan matsalar ƙasar niger waɗanda suka sa hannu a wannan wasiƙa akwai babban lauya abi mahmud kwararre kan demokradiyya farfesa jibrin ibrahim tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general martin luza agwai babban masani a harkokin kimiyyar dan adam kuma babban malami a jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto farfesa muhammad kuna masanin tsaro dr kabiru adamu jagororin wasu cibiyar fararen hula dr kole shetima da dr husaini abdu shugaban cibiyar bincike kan raya arewa dr usman bugaje sauran su ne babban dan jarida kabiru yusuf maryam uwais muftahu baba ahmed da dr yahaya hashim wasikar da waɗannan hamshakai suka aikewa shugaban kungiyar ecowas kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu na tsokaci ne da kuma nuna damuwa a kan halin da ake ciki a kasar Nijar da kuma irin matakan da kungiyar ECOS ɗin ke son ɗauka. Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant. na ɗaya daga cikin waɗanda suka sanya hannu a wannan wasiƙa ga kuma ƙarin bayanin da ya min. A yi ƙoƙari muradin mu na ƙasa wato na Najeriya da kuma muradin ƙungiyar raya tattalin arzikin yankin Afirka ta yamma ya zan sun zo ɗaya ma'ana yana iya kasancewa mu a matsayin mu na kasa akwai bai zai samu bambanci da muradin da ita kungiyar ecowas take da shi to duk lokacin da aka samu haka dole ne a yi kokarin daidaita shi muradin a ƙarƙashin wannan sai muka jaddada goyon bayanmu ga yunkurin da ita kungiyar ecowas ta yi muka kuma jaddada goyon bayanmu da matakan da shi shugaba bola ahmed tinubu yake kokarin ɗaukawa sannan muka jaddada goyon bayanmu na cewa hanya guda tilo wadda wadda za iya canza gwamnati shine ta hanyar zaɓe duk wata hanya wadda ta saba ma hanyar zaɓe to mun yi tur da ita ba ma goyon bayan ta a ƙarƙashin wayannan ne muka nuna muhimmancin matakan da ita ECOWAS take ƙoƙarin ɗaukawa matsayinta na ƙungiya wadda kuma sauran ƙungiyoyi na duniya ke yarda da shi mun kawo batutuwa a ƙarƙashin wannan a cikinsu har da nuna buƙatar in an ciza to a ringa hurawa misali yanke wuta da aka yi mun kawo batun cewa akwai yarjejeniya na ƙasa da ƙasa wadda najeriya take da shi tsakanin ta da nijar wadda kuma dole ne akwai buƙatar najeriya ta mutunta wannan yarjejeniyar rashin mutunta wannan yarjejeniyar zai iya jawo sakamako wadda zai iya shafar zaman lafiyar yankin gaba ɗaya muka kuma kawo batun amfani da ƙarfi a yanayi inda akwai ƙasashe na duniya misali ƙasar amurka ƙasar france wayanda suke da dakarunsu a ƙasar nijar zai iya shigo da wani yanayi wadda ba wai karfin sojan da ita ecowas take amfani ta tunanin yi ba a fahimtar da ake yi na cewa fa ita kungiyar ecowas din ta zama misali karin hafshin kasashen duniya to kasancewa akwai wayannan dakarun wayan kasashen zai iya kara tunzura shi irin wannan yanayin to wato takaice akwai bukatar a yi takasansan da shi wannan yunkuri da ake yi akwai sauran batutuwa da muka yi na yiwuwar in aka yi amfani da karfi zai iya kara ta'azzar yanki yankin a cikin wani yanayi na rashin tsaro da kuma buɗe fage na ƙungiyoyi masu zaman kansu irin hadda na addini ko wayanda suke ikirarin jihadi su yi amfani da gibin da za a samu su ƙara bunƙasa ayyukan da suke a shi wannan yankin sai kuma muka kawo batun matsaloli na dangane da yanayi na 'yan gudun hijira da sauransu da kuma rashi wadda barin irin wannan hali wanda ake ciki na takunkumi da kuma shi kan yiwa amfani da karfi zai iya ta'azzara yankin a ciki a takaice dai muna nuna bukatar na a yi amfani da hanya na diplomasiya wadda muka rarraba biyu wato hanyar na ita gwamnati da kuma hanyar wato wayanda ba cikin gwamnati suke ba a ƙarƙashin wannan muka ka kawo batun cewa akwai sarakuna akwai yan kasuwa akwai gasunan gasunan dai wa'anda suna da fada'aji kuma suna da hanyoyi wanda za su iya kawo yanayi wadda zai rage irin uh, fage wadda ake ciki yanzu na kusan kowane gefe na kallon gaba mai juna uh, a ƙarƙashin wannan mun kawo buƙatar da shawarar a rage amfani da karma amfani da karfi don a bama diplomasiya shi wannan da muka ambata na farge na farko da kuma na biyu dama a cimma burin da ake son a cimma mun kuma kawo batun cewa gwamnati ta inganta goyon baya da za ta ba mu wa'annan wa'anda muka ambata cewa ba 'yan gwamnati bane amma suna da bala'a gida su iya tunkarin wa'annan mutane wa'anda suke ji wani suka yi juyin mulki a Nijar kuma za a iya cimma burin da ake son a cimma sai kuma muka kawo bukatar cewa ita gwamnati ta yi amfani da kafafe na yada labarai abinda ake cewa strategic communication don cimma burin da kuma samun goyon baya a ga 'yan kasa da kuma tabbatar da cewa ita kanta kungiyar ecowas ta amfani da shi wannan strategic communication din don ta sa a samu goyon bayan kowane ɗan ƙasa wanda ke wannan yankin kuma burin take son ta cimma yanayin yadda aka bari yanzu wanda kusan ah, ana fahimtar cewa najeriya ce take son ta kai ma nijar hari ba wai misali yunkuri bane wanda ecowas ta yi ba kuma wai saboda ah, yunkurin da su sojojin suka yi ba na birinta suka yi da kundin tsarin dokar kasa na nijar da kuma duk wani ah, yanayi da ko kuma shi inganci na tsari wanda ake da shi a karkashin shi kungiyar ecowas da kungiyar african union da kuma kungiyar majalisar da kuma majalisar dinkin duniya to ya kamata a yi amfani da strategic communication wato hanya na yada labarai ta yadda za a samu goyon bayan 'yan kan kasa sai kuma tabbatar da cewa ah, burin da ake son a cimma shine a mayar da tsari na mulki na 'yan kasa wato na demokrasiya a kasar Nijar. Dr. Kabiru Adamu tuni kuma wasu gungun 'yan najeriya da kungiyoyi masu zaman kansu suka shigar da kungiyar ecos kara a gaban kotu domin fargaban da suka yi cewar ecos za ta ɗau matakin karfin soji akan niger Farfesa Bola Akinta Renwa da ke zama tsohon darakta janar na cibiyar nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ta Najeriya kenan ke cewar amfani da karfin soji don sauya gwamnati in kana magana ne akan canza gwamnati ba bisa ka'ida ba amma yanzu suna son amfani da karfin soji don sauya gwamnatin mulkin soji a kasar niger matsalar anan shine gwamnatin niger ta soja ce da ake son canzawa ai talakawa na goyon bayanta to yanzu in za a je don sauya ta muradin wane ne ake son karewa kaga wannan tufka da warwara kenan kasar najeriya fa ba ta goyon bayan mamaya a tun shekarar 1966 lokacin da ta fara aikewa da dakarun haɗin gwiwa na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar congo in ka duba rundunar ecomo ta ɗaya da ta biyu da suka yi aiki a liberia da sierra leone mu aikin sasantawa ko shiga tsakani muka yi najeriya ba ta taɓa tsirar a mame ko kuma kai hari a wata ƙasa ba prime minister najeriya na farko sa abubakar tafawa bulewa shi fara ayyana wa ƙarar cewar Najeriya ba za ta taba kai hari ko mamaya a wata ƙasa ba. That will not have any territorial ambition that will not address Zaman tsohon darakta janar na cibiyar nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ta Najeriya Farfesa Bola Akintan Rewa. Tuni dai su Farfesa Bola Akintan Rewa suka nufi kotun ECOWAS don jan burke ga kungiyar ECOWAS bisa matsayinta na cewar za ta yi amfani da karfin soji in ta kama domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya a kasar Nijar. Na tambayi wani dan gwagwarmaya kuma lauyan tsarin mulki da ke kare haƙƙin bil'adama a barista Yakubu Sale Bawa. Shin ko menene matsayin wannan kalar da aka kai ECOWAS bisa doron kundin tsarin mulkin na ECOWAS? Wannan kungiya da ta kai to ECOWAS state kotu suna da dama su haka. Gaskiyar ita ce waɗansu daga cikin mun fara zantawa mun so mu ɗauki wannan mataki Lakin don haka hakan da suka yi yana da kyau kwarai matuka abin da ya kamata mu duba shine ta akwai doka wadda muke kira african charter on human and people's right wadda yake doka ce wadda ta shafi dukkan wata ƙasa da take karkashin ecowas abinda wannan doka take magana cewa bai kamata amfani da karfin soja a tsangumi wata daga cikin ƙasa da take yankin afirka ta yamma ba wato a turance ba a amfani da aggression a nemi karfi a tirsasa domin yin haka zai kawo matsala kuma zai ji ma mutanen da suke a wannan ƙasa kuma ya take kuma ya danne ya karya haƙƙi da suke da shi na damar da suke da ita na eh, matsayinsu na 'yan adam abin dubawa ke domin sashe na ɗaya biyar sha biyar sha shida sha bakwai ashirin da ɗaya da biyu da hudu na wannan doka da na riga na ambata wato african charter on human and people's rights ta ba su dama da su haka gargashin wannan sashe za su iya zuwa su kawo su fuskanci kotu nuna cewa matakin da ecowas take su dauka a kasar nijar ya saba ma wannan doka don haka kada haka na biyu abin dubawa shine lokatai ko kuma ah, shekaru da baya da suka wuce kamar yakin da muka a Sierra Leone dole ne a kowane lokaci da kuma yanayin da muka samu kanmu dole mu tsaya mai duba mai amfani da basira da tunani da an yi haka amma a wannan kasar Nijar yin hakan zai zama da matsala kuma ba zai zama da taimako ba abin da za mu duba shine eh, su kansu kasar Nijar ɗin suna jin daɗin juyin mulkin da murna suke yi kuma sun yi na'am da shi so don haka a zo a nemi shiga da ƙarfin soja domin a maida wannan tsohon shugaban ƙasa zai zama da matsala kwarai so don haka a tunanina kuma bisa ga yadda ne nazarin al'amura daukan mataki na soja da amfani da karfin soja a daidai bindiga a yi aika-aika ko kuma a ce za a yaƙi domin a mai da shi da an yi lokacin da ba amma abubuwa yanayi yakan canza kuma yanzu yin hakan ba zai zama da tasiri ba barista yakubu salibawa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Allah Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na da ɗan gari Shirin da gidan rediyon nagarta muryar haɗa kan jama'a da haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka sashin Hausa ke kawo muku a lokaci irin wannan. To yau muna ɗauke muku da tarihin garin Rigacikun ne. Abokan aiki Hafsat Shehu Rigacikun da kuma Musa Adamu Gulbala suka hidiman yin hira da Alhaji Isaac Ibrahim Galadiman garin Rigacikun wanda ya ɗauki gabaran bamu tarihin na garin Rigacikun ɗin. kamar yadda za ku ji daga bakinsa. Ainihin asalin tarihin rigacikun Filani su suka kafa rigacikun. Katsinawa ne Rumawa su ne suka taso daga Katsina. Lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Katsina, Rimayen Katsina Ruma sun so ma zama a Kano game da yadda iyaye suka ba mu tarihi. Farkon zamansu sun aika mai martaba sarkin Kano don gari guda ne suke tare ba karamin mutane ba ne tawagansu gari guda ne kamar jama'a suke da bi suka aika ma mai martaba sarkin kano za su je kasan shi su kiwo suka je jaka da je shaida ma mai martaba sarkin kano na wannan lokacin yadda ya dawo ya faɗi masu cewa ya yadda su shigo kasan shi su kiwo suna zaune lokacin a katsina ba su taso ba a ruma mm. rima katsina da suka samu wannan izini sai suka yi taugan suka taso don su je ƙasan kano su kiwo to sun zauna shekaru a ƙasan kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a ƙasan kano sai ba su zauna ba har shi abdullahi sarki abdullahi yana faɗi man cewa su akwai yansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin kano ainihin cikin gidan sarkin kano to suna zaune zama suna zaune suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga ƙasan kano za su zo ƙasan zazzau to kafin su taso sai suka aiko da tawaga mm, jakada zuwa wajen mai martaba sarkin zazzau ƙasan zazzau kenan nan cewa za su zo ƙasan shi su kiwo suka suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso eh, daga ƙasan kano suka yi masauki a kunkumi a kunkumi nan suka zauna a garin Zariya eh, eh. kunkumi to sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi sauka da tashi din saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen bayi kwari da baka din ne mm. irin lokacin yaƙi dai irin na da mm. to suka yanke shawara za su samu wurin za su zauna su yi gari su zauna ana nan suka yanke shawara suka ce to isiyaku shine mai wannan gidan ana ce da shi isiyaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina mm. kun gane eh. to shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu mm. ne jagoran tafiya suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi to suna nan suka ya taho da kiwo na mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadon so ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin wayan ma na baya baya mm. na mun san akwai daji ba kankani ba to ya zo sai suka yi dace a nan gadan ba nan lokacin eh, rafi ne ba wani gada ba tun da lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi da a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azahar kafin sallar asar ya ce samari ina za ku to sai ya ce iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankane ba filani ne san ta garin filatancin ne sosai ba wai oh. eh, filatanci haka na sama sama a filancin ne kawai to shikenan ya ce to ku dakata ku yi hakuri oh. ga sallan ga al'asar ya gabato samu su in sallan la'asar sannan su haye lokacin rafi ne wurin mai tsarfi bai cike irin wannan da ƙasa haka ba sai ce suka dakata suka yi la'asar ya zo suka yi sallah la'asar ashe shi wannan mutum bawan Allah malami ne da suka gama sallan ya kwance gwajin shi ashe akwai ƙur'ani a ciki sai ya buɗe qur'anin wasu aya ya garanta abin sai ya yi musu irin bugun hisabi din nan ya ce to ku taho ku sa fuskan ku kudu ku yi tafiya idan kun tsallakun hai wannan rafi daga wannan rafi ku yi ta tafiya in kun tsallake za ku sake samun wata rafi a gaban ku ku ku sa fuskan ku kudu ku yi ta tafiya shine suka zo suka samu wannan rafi na wajen gidan Alhaji Ibrahim Zailani wannan to a lokacin nan dauji ne duka ba kowa ba mutane har nan ma din ba mutane kin gane eh. dauji ne suka haye wannan rafi Yace in kun haye wannan rafi za ku sake sa fuskan kudu ku yi tafiya za ku tadda wata rafi kuma a gaba ita ne wannan rafi na wajen angon mahauta suka ya ce to ya gaya musu cewa to daga wannan tsakanin wannan rafi da wannan rafi za ku zauna za ku yi gari za ku zauna lafiya ba ya yaƙe ba fitintunu Allah zai kawo muku zaman lafiya a wannan wuri suka zo suka ga wannan rafi wannan kin ga ya zama rafuka uku kenan ko alhamdulillah shukran to sai suka ga wurin da za su gari kamar yadda ya ba su shawara suka sari wannan gidan shi gidan isiyaku kenan wannan eh. suka sari wancan kuma gida shine gidan ibrahim suka sari wancan gida shine gidan abdulraziki wanda ke duka nasu ne na filani wanda suka abuna amma dai ukun nan shine suka sa suka yi alama don kar su ɓace in suka taso suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawarar da suka ji ga kuma shawarar da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shi abin da suka suka aje ranar da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suke tsaye zama gari a nan waɗansu a tawagar nasu wani malami wani shehi shi sai ya nufi ɗan dume bai nufo nan ba kanmu mun je gidan shi to duka tushe ɗaya ne da wani kuma wanda suke shi zaune a cikin garin kunkumi nan Allah ya zama shi a ɗandume shi kuma wannan ɗaya malami ne shi kuma yana zaune a nan kunkumi cikin garin kunkumi nan ya garin shi suka zauna a nan ya zauna sannan daga nan su wanda suka abunan suka taso sai suka yi rugajensu a can tsallake wajen dai nti tun daga nan hayin wannan rafi shine rugajensu shine har ya kama wajen wajen nti eh. duk ragagensu ne suka yi eh. daga nan sai suka da bukokinsu duka da suka yi birjik yadda suka zauna sai suka aika a faka a faka tsohon gari ne babban gari ne bare-bari ne su ne da afaka su suka kafa afaka mafi yawansu kin gane eh. wa'innan kuma su kuma filani ne allah ya kawo su wannan wuri mm. suka aika suna neman gudunmawa su taimake su wanda za su gina ganuwa a ganuwan gari suka ko ba su gudunmuwan jama'a ɗirkin bi kafin a yi haka aka zo aka sa tushen ginin da za a yi ganuwan riga cikin sai aka ce suka zo sun haɗu wancan gudunmuwa da suka zo bare-bari sun zo kawo masu ɗauki na gudunmuwa suka haɗu kuma da nasu jama'an nan aka nan da nan cikin ɗan lokaci aka gina ganuwa da aka zo farkon da za a sa tushen ganuwa jagoran su shi kuma a lokacin nan shine Malam Ibrahim. Shi ne mahaifin su madaki a su Abdullahi da madaki da sauran lokacin ba a nasa su sarauta ba kwata-kwata. Eh, Sai suka ce mashi shi ne zai asasa ginin ganuwa ya ce a'a ya ce shi ba zai so mu aikin nan ba tun daga na gaba da shi shine Abdulraziki to ya ce a'a shi ne zai asasa ginin suka ce a'a sun ba shi ne saboda martaban da Allah ya shi shi zai soma azaginin nan daga nan dai har suka ciwo kanki ya yadda zai soma eh, ginin ganuwa to aka kwaba ƙasa aka soma ba shi laka a daidai kofar um, wajen masallacin nan da um, husaini Jalo ya gina ga ta nan wannan to nan ne ainihin kofan arewa ta nan aka asasa ainihin asalin ginin ganuwar rigaciko da aka gama aikin ganuwa din aka yi ƙofofi hudu da ƙofan gabas da ƙofan kudu da ƙofan arewa da ƙofan yamma kin gane to an samu suka zo kuma kowanne aka kama yadda za a yi gidaje da suna rugaje ne duka duka su yawansu kowanne suna da shiyar rugansu suna zaune to kowanne aka zo kama ginin gidaje suka zauna Kaɗan daga cikin tarihin garin rigacikun kenan da kuke ji daga bakin Alhaji Isaac Ibrahim Galadima rigacikun kashi na farko. A kashi na biyu wanda zai biyo bayan wannan shirin za ku ji yadda garin rigacikun ta haɓaka har ta zama gari da ke ɗaya daga cikin wanda yake jingina da garin Kaduna wanda ya samu wannan dogon tarihi da kuma alfarma na samun wannan bayani da muka yi daga bakin Alhaji Isaac Ibrahim Galadima rigacikun. Wadiya ta musamman ga Hafsat Shehu rigacikun. da Musa Adamu Gulbala wakilan gidan rediyo nagarta da suka je suka hira da shi ga Ladima domin samun wannan cikakken bayani na tarihi riga daga gare shi. A madadinsu da kuma sashin Hausa na gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a da kuma haɗin gwiwa da sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. Nasiru Yakubu Binnari ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.